Hausawa Top TV tashar al'umma. To ba wata sabuwa. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji ya taya abba gida-gida murnar lashe zaɓe. Kamar yadda za mu kawo maku wannan bidiyo a yanzu ku ji abubuwan da suke faruwa. Da fari dai ga wannan bidiyo ku kalla kafin nan mu yi maku sharhi akan wannan bidiyo. Kano ka gaisa da shi. masu saurare kamar yadda kuka kalli wannan bidiyon da ake yadawa kenan a kan cewa gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje ya taya abba gida gida murnar lashe zaɓe na wannan shekara ta 2023 wanda ya jefar da gawuna sai dai fa batun sahihancin wannan waya da abba gida gida ya akan cewa da ganduje yayi babu sahihanci a kai wanda ya bashi wayar suka yi magana ya ce dai shi ka gaisa da gwamna to wannan yana nuni da cewar wanda ya kira wayar shi mutumin yake cewa ga gwamna bi ma'ana abba kenan tunda ya ci zaɓi ya zama gwamna yake gaya masa ga gwamna ku gaisa kaga kenan ba wai ganduje ne ya kira shi domin taya shi murna ba alamun wayar da kuma a ce ganduje ne ya kira za ku ji yanda wato abba gida gidan dole zai ce excellency har suka gama wayar ba a ji wannan magana ba don haka a dangane da wannan batu da ake cewa ganduje ya taya shi murna to wannan da bidiyo gaskiya a bisa sai hancinsa ba wai kiran waya ne da ganduje ba ko da gandujen ya taya shi murna ba dai a cikin wannan bidiyon ba sai dai ko daga baya ya taya shi murna har yanzu dai ana ci gaba da taya abba gida gida murnar lashe zaɓe wato a jihar kano inda jama'a da dama suke murna a dangane da wannan lamari da ya faru ya Allah ya taya shi riko Allah ya riko da hannunsa da shi da sauran dukkan 'yan majalisun da suka samu lashe wannan nasara da sauran gwamnoni da suka yi nasara a wannan shekarar su ma Allah ubangiji ya dafa musu ya masu riko to masu za ku ci akan wannan lamari mun gode